Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Murtala da kanun labarai. adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar bama cikin masallaci a afghanistan ya karu zuwa akalla 21 sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da shugaban turkiya suna shirin gudanar da wani taro tare da shugaban ukraine domin tattaunawa kan matsalar karancin abinci da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da rasha ta kaddamar. akalla mutane goma sha shida suka mutu wasu sha takwas kuma ba a san inda suke ba sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a yammacin kasar china to kanan labaran kenan daga taskar rahotanni kuma ga dukkan alamu tsugune bata kare ba a yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu ke yi saboda an kasa samun daidaituwa a sulhun da ministan ilimi na kasar ya jagoranta bisa ga umarnin shugaban kasar saboda haka gani na akan sati mai zuwa wannan yakin aikin zai kare sai dai asu su sun ba da sun ba da wa'ansu abin nan conditions akan suna so sai an biya su salari ɗinsu na lokacin da ba su aiki gwamnati kuma ta ce ba za ta bayarwa sannan hukumar efcc a najeriya ta yi jan hankali ga ma'aikatar cikin gida da na harkokin waje da su sake lale tare da tsaftace su na yin fasfo don a samu bakin zare kan al'amarin kwangilar takardun fasfo Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki. wadda hawan Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a kabul ya karu zuwa akalla 21 khalid zadran wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin kasar ta afghanistan ya shaidawa muryar amurka cewa akalla masu ibada 33 ne suka sami raunuka shaidun gani da ido da kuma 'yan sanda sun ce bam din ya tarwatse ne a cikin masallacin siddiqiya da ke unguwar kerkanna a arewacin birnin a lokacin sallar yamma a jiya laraba ana ganin cewa limamin da ke jagorancin sallar amir muhammad kabuli wani sanannen malamin sufi kuma mai wa'azin musulunci yana daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin ya zuwa yanzu to sai dai ana zargin ƙungiyar 'yan ta'adda ta is waɗanda suke yin allah wadai da aƙidar sufanci da shirka sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan sun shirya wani taro a yau alhamis tare da shugaban ukraine vladimir zelensky a birnin lviv da ke yammacin turkiya inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawa za su hada da matsalar karancin abinci a duk faɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da rasha ta kaddamar ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar karancin abinci a yayin da jiragen ruwa da ke dauke da kayan abinci zuwa wajen kasar turkiya suka sami damar ɗagawa a ƙarƙashin wuta yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla tare da rasha da ukraine a ƙarshen watan yuli an tsara guterres zai yi balaguro zuwa wata tashar jiragen ruwa a odessa gobe juma'a kana ranar asabar kuma ya wuce zuwa istanbul domin dudduba cibiyar haɗin gwiwa da ke sanya ido ga aikin fitar da kayayyakin da kuma dudduba jiragen ruwa masu shiga da fita da rasha ta nema cibiyar ta ce tana sa ran a yau alhamis tawagar ta duddubawa za ta binciki jiragen ruwa hudu da suka tashi daga ukraine a farkon makon nan an jima kaɗan murtala zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko ga dukkan alamu tsuguna bata ƙare ba a yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'in najeriya asu domin daidaituwar da aka kasa samu a sulhun da malam adamu adamu ministan ilimin najeriya ya jagoranta bisa ga umarnin shugaban ƙasar wakilin ma abuja umar faruk musa ya gana da ministan ilimi adamu adamu domin jin yadda ta kaya tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar asu su kungiyoyin nan guda shida ne akwai asu wato asun polytechnics akwai kowasu su na colleges of education akwai sanu da nasu su ma a university tare da asu don akwai nat association of national academic technologies tukun sai akwai asu to daman duk lokacin da muke magana nan tare da su duk ake wannan tattaunawa din su asu su suka fara janyewa daga abin saboda muna ta roƙonsu muna ta roƙonsu suka janye kwanakin ba to yanzu ma sai suka dawo suka ce suka fara cewa su ma za su sake koma abin yajin aiki muka roƙe su su ga hakura kaka to su an fitta su wasu sai kowa su su na kwanar da education su kan daman suna cikin yajin aiki muka zo muka zauna da su muka nuna musu ga abin da gwamnati za ta yi ga su kuma abin da suke tambaya ga kuma <clears throat> gaskiyar abin nan suka yarda suka ce za su janye sun ma rubuta mun wasiƙa kan sun je sai shekaran jiya da shekaran jiya wancan mutum da sanu da nasu su ne ma'aikatan university wadda ba malamai ba wadda su biyu sun yarda akan za su janye amma sun ce janyewa dole sai sun je wajen abin mambobin su sun gaya musu an yi abin saboda haka yanzu su nake jira sai na ci na kuma jiya da daga har dare muka ina mai su ma sun yarda su janye amma dai tunda ba wai a wajen mitin za su janye dole sai sun je sun abin nan su sun samu mafasin saboda haka ni dai gani na akan sati mai zuwa wannan yajin aikin zai kare sai dai asu su sun ba da sun ba da wa'ansu abin nan conditions akan suna so sai an biya su salary din su na lokacin da ba su aiki gwamnati kuma ta ce ba za ta bayarwa to a yadda ake kenan amma dai ko yau za su yi mitin da su negotiation committee din ina riga na tsara mitin da su yanzu wannan asu da ke cewa sai an ba su albashi na watanni biyar me yasa gwamnati in dai ta musu duk ƙarƙarin da ya gamsar da su ba za ta dire wannan nauyin ba domin laluran da ta kare. eh saboda gaskiya to ita gwamnati tana so ta rike abubuwa cikin doka akwai doka da ce dan ba aiki ba babu biya saboda haka idan gwamnati ce za ta kira wannan dokar za ta yi amfani da ita dama idan suka yaji aka biya su wato wani kirki ne gwamnati ta yi in tana so za ta iya cewa a tafiyar ta ta faɗa to yanzu kuma abin da gwamnati ta faɗa kenan to tun da kuna da bayani cewa za su sake zama akwai wani abu da za ku yi domin kuɗan ƙara sa baki su yi ta magana albashin nan su karɓi sauran abubuwan da a ai abin da ni na yi kenan abin da kuma su wannan wanda suke negotiation da su suka yi kenan kuma na gaya musu akan albashi ba za a biya ba na kuma gaya musu akan wani abu da suke nema na ƙara albashi shi ma dai ba su riga ƙara albashin nan gaba ɗaya a kurar gaba da malamai eh, ashirin da uku da biyar cikin ɗari kuma ya ƙarawa so wannan ashashin da cikin ɗari da kuka kara masu kuna ganin shi kenan makura babu wani abu kuma sun yarda cewa babu wata mafita sai a tsaya haka domin matsalolin kudade da watakila kuka bayyana masu? ita eh, su sauran sun yarda amma ita asu ta ce idris a kai shi ya zama hamsin wani kuma ta ce babu eh, na ji yanzu abu biyu ne kawai rage asu ta yarda akan eh, ashirin da uku da dubu biyar cikin ɗari ta kuma yarda akan wannan dai albashin kan ba zai samu ba musu kaya yaka shi kenan ina ga watakila a samu maslaha. ministan ilimi na najeriya kenan malam adamu adamu a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi daya daga cikin shugabannin kungiyar asu wanda ke wakiltar jami'ar abuja wato dr kazim umar domin jin matsayin asu dangane da wannan bayanan da ministan ya yi amma ya iya amsa kowace irin tambaya yana cewa kungiyar tasu za ta yi ganawa kafin su yi matsayi umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga murtala da karashin labaran duniya akalla mutane goma sha shida suka mutu wasu goma sha takwas kuma ba a san inda suke ba sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a yammacin kasar china wanda ya haifar da yankewar kasa da ta karkatar da akalar wani kogi lamarin da kuma ya haifar da ambaliya ga unguwanni masu yawan jama'a a cewar kafofin yada labaran china a yau alhamis ma'aikatan ceto waɗanda tun farko suka bayyana batan mutane 36 sun sami gano 18 daga cikinsu a ranar yau kamar yadda tashar talabijin ta kasar wato cctv ta ruwaito. gidan talabijin din na cctv ya ce iftila'in wanda ya auku a daren jiya laraba ya shafi mutane fiye da dubu shida a cikin ƙauyuka shida da ke gundumar qinghai ƙasar ta china tana fama da ruwan sama kama da bakin kwarya da kuma ambaliya a wannan bazarar mai cike da tsananin zafi da fari a wasu yankuna kafafen yaɗa labaran ƙasar sun bayyana tsawaitar tsananin zafi da fari a zaman mafi muni tun sadda aka soma adana bayanai shekaru hamsin da suka gabata jami'an china da na japan sun gudanar da wani taro a arewacin china a daidai lokacin da ake cikin tankiya kan barazanar soji da beijing take yi wa taiwan bayan da tokyo ta kalubalanci harba makamai da china din ta yi zuwa keɓantaccen yankin tattalin arziki na japan a lokacin atisayen soji na baya-bayan nan taron wanda aka gudanar da shi tsakanin babban mai bada shawara kan harkokin waje yang jeci da shugaban ma'aikatar tsaron kasar japan akiba takeo ya biyo ne bayan china ta soke gudanar da wani taro tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a gaida Murtala Faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. biyo bayan kiran da ma'aikatar harkokin cikin gida da ta najeriya ta yi wa hukumar efcc mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa kan ta fara kamen masu yin harkar fasfo ta bayan fage don samun ƙazamar riba hukumar efcc ta ja hankalin ma'aikatar harkokin cikin gida da na harkokin waje da su sake lale tare da tsaftace tsarin su na yin fasfo don a samo bakin zaren kan al'amarin daga abuja wakiliyar muhalima halima abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani Pani. matsalolin da ake fuskanta kan masu yin sha'anin samar da fasbo ko sabuntawa ta bayan fage tare da karbar makudan kudade daga hannun masu bukata musamman na gaggawa da ya sake kunno kai ne biyo bayan da ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi kira ga hukumar efcc da ta fara kaman waɗanda ke da hannu cikin al'amarin a cikin makon jiya alakari da korafe-korafe da 'yan najeriya ke yi a game da mawuyacin yanayin da suke shiga wajen neman sabo ko da fasbo a kan lokaci da suke bukata wannan al'amari na jinkiri da ake samu a sha'anin samar da fasfo kodi a cewar hukumomin da abin ya shafa baya rasa nasaba da tasirin bullar annobar coronavirus a ƙarshen shekarar 2019 da ta tsayar da al'amuran yau da kullum a faɗin duniya cak inda aka sami karancin takardun buga fasfo. To sai dai wasu bayanai daga wasu da suke da masaniya kan harkar sun ce matsalar ta samo asali ne saboda matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na dakatar da wata kwangila da aka bayar tun zamanin gwamnatin Obasanjo inda wani kamfanin ƙasar waje ke bugawa Najeriya takardar fasfo ɗin. Lamarin da ya kai ga samun sabani har kamfanin ya ce sai gwamnati ta bashi kuɗi hannu kafin ya buga mata takardun fasbo abin da ya sa kenan ake samun karancin takardun fasbo din yan najeriya daga ciki da wajen kasar dai sun yi ta korafe korafe akan yanayin da suka shiga sakamakon tsawon lokacin da ake ɗauka wajen buga sabo ko sabunta tsohon fasbo kamar yadda trust idiong wani ɗan ƙasar da ya yi jiran kusan watanni biyar a yayin neman sabunta fasbo sa al'amarin da ya kusa sanya shi rasa damar rubuta jarabawar share fagen zuwa ƙasar waje karatu na IELTS. Lost my passport and wrote to the passport control officer for a new one. It would take about four months of constant struggle. All of this finally to get the passport barely 48 hours to my IELTS exam. Sunana Kabiru Usman Kabir. Ni kaina lokacin da na je neman passport zan yi na wahala a ce babu a ce akwai a ce babu a ce akwai. To sai da ta ta kawo ni kaina musamman sai da na je wani ƙauye can waje dan amana ne sannan na samu wannan passport din cikin kwana hudu kwana biyar. Na ba da kuɗi mai yawa kalla ya kai wajen dubu sittin da biyar zuwa dubu saba'in sannan na samu. kaso din ne dai hakika ita gwamnati tana da kusan laifi a ciki laifin ta ɗaya bata kawo shi yawo daci mutane ba so wanda zaka ga an samu an ɗauka an yi wa mutum an bashi tana da reserve wanda za a je ko da manya ko wani babba a ya danganci ya kake sannan za fito da bukula din guda ɗaya a baka a yi maka wannan abu a game da wannan kiki kakar da ake yi kan batun fasbo shugaban hukumar efcc malam abdulrashid bawa ya yi tsokaci eh to al'amarin eh gaskiya ne muna nan muna kai ta wannan gefe din amma babban matsala shine shi minista din da minista ministry nashi da su hukumar shiga da fice ya kamata su yi wa su gyara akan al'amuran uh, sha'ani da ya danganci wannan ishu na passport ɗin. Na ɗaya shine shugaban ƙasa ya ba da umarni na cewa wannan passport ɗin a dinga buga shi a Najeriya. Wannan umarnin nan na shugaban ƙasa wannan ministirin ba ta yi ba har yanzu. An je ministirin ta je ta ba da wata kwangila akan wani mutum ne wanda ba su ba ma ɗan Najeriya ba ne. Ya zo ya dinga kawo wa'annan abubuwa na passport ɗin kuma shi ke rabar da shi. Maimakon a ce kwangilan ma ta shekara ɗaya ce ta shekara biyu a'a ita kwangila ɗin wai ta dindindin ce sai ya ba da ko passport ko miliyan ɗari ne ko nawa ne to ai wannan shine babban matsala ya kamata a ce an yi gyara da wannan kwangila ɗin da wannan ministrin suka bayar na biyu ɗaya daga cikin matsalar da muke gani shine a yanzu nan da nake miki wannan magana idan kika je kika ce kina son passport za a ce ki zo bayan sati bakwai tana zuwa baki passport ke ga wannan ai shi ke kawo cewa mutane su zo suna buƙatar da Allah suna so gobe suna so wani sati kuma ta wannan gefe za a cewa kamar za a musu alfarma ne da ko sai sun ba da cin hanci da rashawa. A makonnin baya-bayan nan ma sai da majalisar wakilai ta kasar ta kudura aniyar gudanar da bincike kan badakalar fasbo karancin takardun bugawa da kuma jinkirin da ake samu wajen bayarwa daga bangaren hukumar shige da fice ta Najeriya. Kazalika shi ma ministan harkokin cikin gida Rauf shola ya taba jaddada kokarin da ma'aikatarsa ke yi wajen samo bakin zare kan al'amarin inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su kwantar da hankulansu yana mai cewa akwai isassun takardun yin fasbo a yanzu kuma an tura su ga ofis-ofis na hukumar don biyan bukatun 'yan Najeriya. tima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a turance. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin ƙasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu dai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda wato labor a turanci. nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a hausance amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks to idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganan shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta ɗaurewa ya ɗaure ya sake tun babu ciwo in ya ɗaure har ya fara ɗaukan ciwo ciwo ya ta karuwa ɗaurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sayi lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki ciki yana ɗaurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma sai ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30-30 minutes ya koma 20-20 ya koma 10-10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kai bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo zo lebo da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta yi a tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda da za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan ya kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar sirri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba ba za a ce an aihu ba sai an yi da an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci ya kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fita eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaggawa kafi a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiya yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a jiya saboda idan aihuwan tiyata tiyata na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle zan muna so a bada jini bane amma ba faɗan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casayin zuwa wanda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za ya abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ka abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyata su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nas ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta isayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata yata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai yi a tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a taimake yaro a taimake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fi da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarirai idan an fi da shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. A likitance a kuma shawarci sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS. A bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na haihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya. To amma a yanayin mu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda sautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin sautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya ya ya sa eh, rain ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kwakwai rai kwakwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su ceto rayin uwar amma lokaci lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifan ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in su je da ake da jini a ce a yayi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to ga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan a yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina aihuwa. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. za mu fara da wasiƙa daga Aminu Adam Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka hakika rundunar sojojin ƙasarmu Najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa kan yadda suke aiki tukuru wajen ganin sun kakkaɓe 'yan ta'adda. Don haka ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu wa mu zaman lafiya. Sai sakon Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Abubakar Sabo Gusau. Uh, suka ce muna baiwa 'yan uwanmu matasa Najeriya shawara da duk wani ɗan siyasa da ya zo mana da batun bangar siyasa mu ce mishi ya jagoranci ɗan shi cikin tawagar domin kuwa mu ma muna da iyaye kuma muna ƙaunar su kukan kurciya jawabi ne. To da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hanifa a takaice mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya karu zuwa akalla 21. Khalid Zadran wani mai magana da yawon 'yan sanda a babban birnin ƙasar ta Afghanistan ya shaidawa muryar Amurka cewa akalla masu ibada 33 ne suka sami raunuka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan sun shirya wani taro a yau alhamis tare da shugaban ukraine vladimir zelensky a birnin lviv da ke yammacin turkiyya inda ake sa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar za a ji mu da ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Patrick Deya ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.